أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعماله من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon sake haduwa a nan babban masallaci namu na juma'a masallacin shek bakar mahmudu gumi rahmatullahi alai domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin alkaba'ir littafin shehin malami a ah, shamsuddin zahabi wanda in ba a manta ba yau muna 20 ga watan safar hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda muna 17 17 ga watan tara miladiya shekara 2022 muna fata Allah shi mu jagora karatunmu da ya gabata wancan sati mun kai karshen babi ko kuma kaba'ira ta 19 mai magana akan shaye-shaye mana ya rike muna da kistar wani mutum mai tonon kabari wanda ya ga halayen mutane daban-daban a cikin aiki ne da fi tonon kabari ya ga mutane daban-daban wanda sai sun ba shi mamaki ya ga mutumin da aka juya da shi daga alƙibla ga yadda aka kwantar sai amma mala'ikun Allah sun juya da shi daga alƙibla ya baka kallon gabas ya yi bayani an haɗa mai yana wasa da sallah na biyu ya iske shi an mai sai aladai an sa sarƙoƙi na wuta da inkwa ga wuya ne shi ko aka ce mashayi na ya mutu bai tuba ba ya tai ga na uku ya ga ai mai turaku na wuta an hitar da harshe na ta baya ana mai azaba iri daban-daban shi ma sai aka ce mutum na wanda yake bai taka tsantsan da haraka hitsari idan aka taka tsantsan bai dokan ma wani abu cikin zan tsari ya taba jiki ne shi Allah ya taharrazu lil bauli domin kasa akwai wani shi ko tsari ya ya watsa mai ga jiki bai doka abin serious to wannan azabar aka da cikin tsabari ke na hudu shi ku ya iske wani mutum ana babbaka mai wuta yadda kasa ana babbaka wani abu wuta na tashi shi ma aka ce mutum na wanda yake zai sallah taruku su za ta yake ko ya uku cikin yini ko hudu ko ya biyu ta yi mai daɗi hakan na shi shi azabar da aka mai cikin ƙabari. ya tona ƙabari na biyar sai iske wani matashi an buɗe ƙabarin nashi iya ganin ido sannan an azame wani gado yana kwance yana kwana kwana ɗaya ka sheƙawa cikin ƙabarinsa? an cikin ƙabarin shi da haske tsawon idon ka baka ganin iyaka ƙabarin an riga an buɗe ya buɗe sosai shi ma ya ce haiba ta kama shi sai kawo zai hito sai aka ce ba ka tsaya ka tambaya wane ne wannan wani aiki yake sai ya tambaya sai aka ce shabun na sha'afi ibadatin lahi ta'ala matashi ne wanda ya tasa cikin bauta Allah sharholiya ta shaye-shaye ko zina ba ta ɗauke shi ba ya kasance mai ɗa'a ga Uwaye, mai ɗa'a ga Allah shine sakamakon da aka fara masa cikin ƙabarinsa to wayannan kaɗan daga cikin abin da wannan mutum ya gani cikin sana'a ta yake yato nan ƙabari ga muhallin shahar shi wancan na biyun da an kamar suwa alade duk ɗan shaye-shaye ya mutu ana mai sai alade cikin kabari ne a dinga mai azaba da wuta ubangiji Allah ya kare mu yau za mu shiga kaba'ira ta shirin cata cata ta kasu kashe biyu akwai wadda aka sa kuɗi akwai wadda ba a sa kuɗi wadda aka sa kuɗi ta himuni amma wadda ba a sa kuɗi ita kuma haramunta amma zunubinta bai kai nauyin wata ba Ko yanzu aka iske yara suna karta ko suna lido ko suna wani nau'i na abin da ya sahi wato wasa na irin wa'annan abubuwan da suke suna nau'i ne daban-daban to shi na imamu zahabi ya yi ka ba'ira ta 20 alkadiratul 20 ka ba'ira ta 20 ya ce alkimar shi ne cata ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na Amadu, ya ku masu imani innamal khamru sanadai giya ko kuma abin sani kawai giya wal maisir da tata wal ansabu da gumaka wayanda aka kafewa ana bauta musu wal da kibau na neman sa'a in mutum zai tafiya sai ya ta ya ɗauko kibau ya jijjiga su ya jefa idan aka sama tahi sai ka tahi an ka ce a'a sai ka bari kamar mutum ya ɗauko kwabo wagga huska a rubuta mata a eh, wagga huska a rubuta mata a'a sai ka jujuwa ka jewa sama in ya faɗo eh to kai sai ka sai ka ci gaba da abin da ka samu gaba babu matsala za a samu nasara in ka jujuwa ka jewa sai huskar da ta ce a a ta ita ka na hani rabbi larabawa suna da irin wannan abubuwan su aka ce kibau na neman sa'a shine azlam to wasu ba su gare su ba suna da malamai masu duba musu akwai wani malamin tsibbo garin gari ya tuba ya ce wallahi wani ina da 'yan hito masu hiton motoci duk za su hita sai sun haɗa mini in za su hito sai sun gaya min cewa shin ana iya hitowa ko a dakata ya ce in nice musu kasu hito wallahi ba su hitowa amma in nice musu a hito sai su hito ni ka ba su sa'a to irin wannan shi ko akwai wanda ba malami gare ba a'a towa na shi ke wajen wa'annan abubuwan da ya aje sai jujuwa ya jefa idan na'am ta hito sai ya tahi in a'a ta hito sai ya fasa to shi yake ba azlam shine Allah ta'ala ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu Allah ya ce rijim min amal shaytan azantani kuma daga cikin aikin shaytan wa'annan abubuwan da tun daga giya da cata da gumaka da kiwo neman sa'a Allah ta'ala ya ce dukansu ga baki ɗayansu sun? ƙazanta ne kuma suna cikin aikin shaidan sai Allah su gano wa ta'ala ya ce fajtanibu ya ku musulmi ku nisance shi waɗanda abubuwa da aka wa duka ku ƙaurace musu la'allakum tuflihun domin ku rabbanta ku samu babban rabu da samu aljanna ga tashin kiyama innama yuridu shaytan abin sani kawai shaytan yana nihin an yuki a bainakum al'adawa ya aukar da adawa wal baghdha da kiyayya tsakanin fil wal maisir a cikin giya da tata wa yasuddakum kuma ya kange ku shi shaytan an lahi daga ambaton Allah wa an sala da kuma barin sallah fa hal antum muntahun shin ku za ku hannu ku za ku bari sayyidina Umar lokacin da aka saukar da ga sai ce ya Allah in in ta haina, ta haina. ya Allah mun bari mun bari idan muka dubi wannan aya ta ambata abubuwa wajen guda biyar masu hadari daga cikin hudu tata sannan aya ta biyu sai ta ce shedan na nihin ya aukar da adawa da kiyayya malamai suka ce akwai mai tsakanin adawa da kiyayya adawa daban kiyayya daban amma akwai inda suka haduwa don adawa ba ta kai ƙarhin kiyayya ba akwai mutum da kuna adawa tsakaninka da shi amma bai ɗaukar mataki kuma na cutar da kai shi dai in ka shiga matsala yana jin daɗi saboda ɗan adawa kan amma shi ko wanda aka ce wanga maƙiyi na to kullum ƙoƙarin shi kai shi kai nai ko ya turo a yi ma ije ya gaya sun samu kashi aka ce maƙiyi saboda ka adawa ba ta kai ƙarfin ƙiyayya ba don shi maƙi zai yi attempting mai cutar da kai shi ko ɗan adawa shina iya zama ne ɗaya adawa ɗaya ta shike da kai amma bai iya ɗauka wani mataki ko ya turo ko shi da kai ne a kan shiga to shi na Allah madaukakin sarki ce shaɗan na son ya iza adawa da ƙiyayya a kanin ku musulmi game da harakar giya da tata don yi kadiba za ka ga ‘yan tata duk wanda ya cinye ma kuɗi ga tata za ka ji ba ka so sannan in kana iya mai iji a halaka shi kana iya sannan giya ita ma in ka diwa za ta ga mashaya giya sukan yi faɗa tsakaninsu to sauraka Allah ya faɗa mana kuma ya ce bugu da ƙari tana kange ku daga ambaton Allah zikiri na Allah in mutum na zaune wurin cata bai yi hayo ka taɓa samun ɗan catar da an zaune wurin cata ga hizon hina buga hina subhanallah wa bihamdi subhanallah azim bai iya gwaɗi wa anis sala kuma zai kange ku daga barin sallah duk dan catar da ya ɗauko ta yi zahi bai iya barin ta ta sai ya ce zuwa sallah wallahi bai saboda ka shi Allah madaukakin sarki duk hana su amma ga wanda an mutubi to shi na malai yake cewa anan wal maisir huwa al qimar abin da aka maisir shine chata bi ayi nau'in kana kowane irin nau'i ya kasance inda kuɗi za ka sawa ka ci kuɗi ga sanayin ta shigo mana na niger best ɗin suka yi don in kaga waɗanda 'yan ɗakuna an buɗe manyan talabijin an tuwa an sa gem tsakanin kulob da kulob wanda ya ci wanga ya sa a yi wanda ya ci kaza sauransu dusa daga cikin nau'in cata. akwai cata mai muni wadda za a tsaya ta mutum dare guda sannan bayan haka su turawa koyo shi sukan sabunta nau'ukan tata amma shi ɗan tata koyo shi abin da gwada mai cizai zai gwada mai cizai cizai cizai to Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa duwun nau'in tata gabaki ɗaya haramun ne shi na ke cewa nardul ƙon abin nan ɗiyan lido nardu malamai sun kashe shi ne lido haramun shi duk wanda ya san lido wa'annan abubuwan da aka towa ana bugawa shi aka sima lido sannan akwai shaɗaran shi ku shaɗaran da haka yake da kasan wata ƙwallo wadda wanga ya bugu irin sunuka haka sannan akwai wanda aka buga da sauri wanda yi ka saurin buguwa sai canye ka shi ko in ka ta jar ka iske yan kasuwannin su zaka suna yawan wannan shek manar sannan akwai fusus su ne kati ta kati wagga to shi na malaiti a jauzin ko na kodagai na goroba su ne jauzin au bibin ko na kwai amma kwai ba irin na kaza ba kwai irin na roba wanda aka dunkulewa au hasan ko tsakkowa akwai wanda tsakkowa aka yi duk waɗanda abubuwa inda irin wannan wasa za a yi da wadda aka sa kuɗi da wadda a'a wasa ita ba a sa kuɗi da dukansu Allah maɗaukacin sarki ya ce haramun ne ya ce au gai da zalika kuma wani wannan wa huwa min akali amwalin nasi bil batili caca ta daga cikin nau'in cin duke mutane da ɓanna Allah ta'ala ya ce wala ta'kulu kun bainakum kun batili kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da ɓanna ita kuma caca nau'i na cin dukiyar mutane da ɓanna babu wahala komi kuna zama cikin runwa ka sa naka ya sa nashi a can yi wanga ya kwashe ko da aka wayo gari wanga ya tsaya ta wanga wani daga cikin nau'in cin dukiyoyi da ɓanna kuma ana nan ana yi har yanzu shi na mala yake cewa alladhi na hallahu ta'ala anhu wanda Allah ya hani akan shi wala ta ta'kulu amwalakum bainakum bil batil sai mala ce, wa dakhilun fi qawli fi qawli nabi sallallahu kuma ya shiga a cikin zancen manzon Allah kuma yake cewa inna rijalan yatahawwazuna fi malillahi bighairi haqqin falahum an-nar yawm manzo Allah ya ce lalle akwai wasu mazaje suna kutsawa cikin dukiyar Allah ba ta da haƙƙi ba yace wuta Allah kuma ta tabbatar da yau tashin nan bayan da ya kamata mutane su yi saurin ganewa shine duk dukiya ta Allah duk abin da aga hannunmu na Allah ne da wanda ka aje gida da wanda a cikin banki da wanda a daji da wanda a shago duka duka kuɗi na Allah ne Allah daukakin sarki yace wa atuhum min malillahi allazi ataku ku basu daga dukiyar Allah wanda Allah ya baku kenan kuɗaɗen da aga hannun muna kashewa duka na Allah ne to shine ce kutsawar da mutum kai cikin dukiya ta Allah ba ta da haƙƙi ba Allah ya baka doka ga abin da ka shigo wa hannunka ka kashe shi bisa hakkin shi domin ran tashin kiyama ba za ka gushe ba akan siradi ba sai ai ma tambaya guda hudu daga sai an tambaye ka duke da ka samu ina ka samu ta ina ka kashe ta za ga wani ya samu ta wurin kwarai ya kashe ta mugun hanya akwai za ga ya samu ta mugun hanya ya kashe kuma hanyar kwarai to kaga in ka diba duka dukiya ta Allah ce to daga cikin abinda a haramun ga shari'a ga musulmi ita ya zamna wurin cata a cinye dukiyar nan da zuwa ya taima iyali ne abin sun kaci da zuwa ya wa iyali ne sutura da zuwa ya yi sadaka da zuwa ya biya bukata ce ko ya taimaka mai uwa ne ya yi a ce ya ce ya zama a canye dukiyar shi na yake cewa falahumun nara yawon mai wuta Allah ta tabbata ga waɗannan mutane ranar tashin kiyama saboda mi so sun yi amfani da dukiyar da Allah ya sa hannunsu sun bi wata hanyar da ba shari'a ba to Allah shi da kariya yace wa fi sahih al-bukhari hadisi ya zo a cikin sahih al-bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man qala li sahibihi duk wanda ya ma aboki ne ta'al uqamiruka to mu ta. falyatasaddaq yayi sadaka furta kalmar tata in kace wa dan uwanka taho mu yi ko ku yi ba to ka sai kai sadaka yace fa in kana mujarradul qawli in ya kasance tan ta gare magana daita ba ai ba cewa dai taho mu yi amma ba ai ba shine an kace sadaka yujibul kaffara yace yana wajen da kafara shine na yin sadaka awi sadaka ko sadaka to shi na wala yake fa ma muka bil fi'li to me yasa san ka ga wanda yace zamna yayi ka ce ma dan uwanka ɗaya to mu chata kai laifi ni kuma anan ina jan hankalin da yawa daga cikin mutanenmu sai kuma tuna ce ai wanga cha ɗaya ta kuma mutum na ce aikin rani ce wallahi bai aikin rani da ya zama caca wani zai fi biya aikin damana da ya zama caca ko kuma yi wani abu wanda kila ya sa kuɗi sun hito ɗai bai samu riba ba sai caca ɗai ta yi bahaushe shi na da irin wa'annan kalaman to kaga in ka diba nan annabi ya ce duk wanda ce ma ɗan'uwa ya taho mai caca to yi sadaka saboda kalamin da ya yi muni to sai ce ina ta ga wanda ya to ya zama yayi kenan ana son kalmar ta ta fito bakin musulmi ko da ba shi na yin ta ta hakika ne ba wannan kalmar dai ta fita bakin duk wani musulmi don na ga wani ce a shi wallahi bai aikin daji mi shi wallahi shi ta ta dokai shi a wannan ta ta daban aikin daji daban da yawa ko wasu masu ta'ammuli sai suke wallahi wannan abu ya zama tasa dai <laughs> kaga saboda bai san mi aka ta ba shi yasa ya kawo da haka ko kuma ya san illanta abun da ya san illanta aikin rani ko aikin dama sai ya danna ta da tata alhali kalamun da sai hudu yayi muni ba haka bane yan uwa musulmi idan muka dubi wannan ya kanta da muharamcin chata ko gabaki ba aka mutun ya hudu yace faslun ikhtalafa ulama fi an-nard wa shatranji malama sai sabani sun ƙara mu juna sani dangane da abin dangane da lido wa shatranji da kuma wannan abin da kuma sunuka dan shatranji malama sai fassara suka ce wasu ƴan ƙulai na aka azaba bisa tebur wanga hi izama wanga wanga hi izama wanga wanga hi izama wanga hi izama kada sunuka ce me sunuka da Hausa eh ba ta suna da ko da shi kenan to saboda haka shi yanzu ma shataranci to shi na ake cewa idan halaya an rahanin idan suka wofanta daga azawan jingina wani abu ita lido da karta da shi sunuka ɗin ga ba a aza komi wasa ita za a tuwaye malamai suka saba suka saba juna yace fattafaqu ala tahrimil la'ibi bin nardi dukkanin malamai suka yi ittifaki akan haramcin wasa da kuɗin lido da duk wa'annan wa masu nau'i irin wannan yace lima sahha saboda abin da ya inganta an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kuma annahu qala annabi ya man la'iba bin nardi nardashir duk wanda ya wasa da ɗiyan lido ko da gandara ko na abubuwan masu kama da irin wa'annan faka an na masu baga yadda hutu lahamis ziri ka ce ya cuɗa yi hamni cikin nama alade wa damihi da kuma jininsa a farajahu muslim ma muslim ya fitar da wannan hadisi kaga aka ce duk wanda ya wasa da wa'annan uwa kamar ya sa hamni cikin nama alade ya ya, da jini ne ya hito hannu ne na harko kasan shi nama alade haramun ne a ci shi haramun na aiki yau ne haramun na ai fatauci na sai sai duk wasu suka shahi alade musulunci ya haramta ba ka ajewa ba ka saisuwa ba ka ci to kai ka a yanke ka sa hannunka suka cuɗanya to saboda ka ba an misalta wanda ya wannan da wannan ana so a bana munin abunda. nan a shari'a kamar hadisin da manzon Allah ya ce wanda ya kyauta ya kuma da baya an sha abutai kamar kare na yayi amai ya gama amai ya ce sake zagaya kuma ya tuyar lashe amai duka ya shirya abu ne ce muni ne ga shari'a wurin Allah haka an misalin wani to shi ko mutum ya ce zamna ko ba kuɗi ya azaba da cata misali ne ka misalin wanda ya ce iske naman alade eh, abinda nama alade da jini ne ya ya hannu ya cike haifo kaga in ka diba ko babu komai akwai zunubi ciki Allah shi muna kariya ya sa mu gane wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sun kuma yake cewa man la'iba bin nardi duk wanda yayi wasa da tiyan lido faqad asallaha wa rasulahu iga ya fa'a Allah da manzo kaga shi ma wannan ce na nuna cewa abin dai haramun yace wa qala ibn marwa wa qala ibn eh, amr abdullah bin amr bin as Allah ya kara masa yadda ya ce yace al-la'ib bin nabd kibarun wasa da diyan lido koko da gandara ta ne ka akai lahamil khinziri yadda kasance nama aladi yake ya cin nama alade haramun ne shi ma umarni da waɗannan abubuwa haramun ne wallahi bu biha min gairi ya yace shi ko wata da waɗannan uwa ba ta da ya cata ba ta cata ba ta kasa kuɗi ba sai ce ne bi wadakil ya yadda kasan mutum ya shafa ma jiki nai wato maskina nama alade mai kitse na alade kamar ka saba jikin kitse alade kasan zai bi sallah ko shi yasa a musulunci ko salama ba a wayan tata in suna yi in ka isko zama suna yi ba ka ce musu assalamu alaikum saboda mu ne aikin shi yasa aka ce ba musu sallama kaga shi mutum mai hankali da inda an ka ce haramun na ai maka sallama to ko ba a shi ka musulunci ba a yi kusa don saboda al'adar musulmi kai mai sallama to amma mutum ko uba ne iske zaune shi na wannan lalura baka ce assalamu alaikum saboda bisar musulunci ya hana yana cikin wani yanayi wanda bai cikin rahama Allah yana cikin dumu-dumu da haraka shaidan saboda haka ba a mai sallama ubangiji Allah ya kare ya ce ƙala mala ce an mashaɗaranci amma su nan sunuka ɗin fa aksar ulama mafi yawancin malamai sun ta yi ala tahrimin la'ir biha akan haramcin yin aiki da su wasa da su suwa'un kana bi rahanin shin ana sa kuɗi au gairi ko waninsa amma bin amma idan aka sa kuɗi fa huwa kimarun yallan ta bila khilafin ko sabani ba wa innamal kalamu abin sani kawai magana wajen malamai inda aka saba shine iza khala anin rahi dai yanzu yawo fata daga sa kuɗi ko wani abu jingina fa huwa aidan qimarun haramun shi ma ta ne kuma haramun yace a aksar ulama mafi yawancin malamai sun kidaya wannan daga cikin abubuwan da a haramun wa haka wa hukiya ibahatuhu fi riwayat an shafi? amma an hakaito halaccin wannan wata riwaya daga imamu shafi'i ya gwada halattun yin sunuka ko na mai kama da irin tabbatar da sauransu amma daga imamu shafi'i amma in ba a sa kuɗi kyauta na akai shi ɗai daga cikin malamai aka haka ta wata ruwaya guda amma da sauran malamai sun ce akan cewa haramun yanzu kaga wani sai ya laɗe ga wanga magana sai ta imamu shafi'i ya ce halatta sai ta ce man kalla da aliman Allah saliman qawlan wahida A yadda wanda ya rata da wani malami ya bi ra'ayi ne to zai waye gari gaban Allah ya kukuta yanka ce wasa kai sai ce to ai malam wane ce halat ne yan uwa musulmi yasa mutum zai bar magana wajen jimhurin malamai sama ga malami talatin? in bai ba son shubuha ba sai ka riƙe maganan malami guda ka laƙe mata saboda kana son a halatta maka abu a yanzu in kadi matsala ta a saki mace tana haila mutum ya saki mata ta yi ba tsalki ba yanzu duk mafi yawancin malamai duka tun nada tun cikin sahabbai har zuwa ga su imama malik da sauransu sun ta yi akan cewa mutum ya yi laifi amma saki ya yi amma malami guda shekul islam ibn taimiyya ya ce akan cewa yanka saki mace ba ta tsalki ba saki bai ba saboda an yi sakin bid'a shi ko sakin bid'a shi ga ra'ayi ne bai ba amma kuma ga ruwayoyi daban-daban sun taucewa an kidaya wannan saki a matsayin saki kaga shi wanda ka san shubha sai ya labe ne sai shekul islam ibn taimiyya ai shi yace haka amma ya san ina talib na wani bukhari in aka tambaye ka kananka da Allah da Imam Bukhari Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wani yake girma ko gidan ilimi kaga ba ku gama su to Imam Bukhari ya ruwaito riwaya yace wa husiba an kidaya wannan saki matsayin sakin yayi Abdullah ibn Umar ya saki mata tai sai jini ba baba ne sayyidina Umar ya iska manzo Allah ya ce ya Rasulullahi dana Abdullahi ya ce maka sai ba kai jini ba manzo Allah ya ce ka umurce shi mai shi murhu fal yuraji'ha ka umurce shi mai sheta sai ta yi haila ta yi tsalki in ya ga dama shi rike in ya ga dama ya ka ji hadisin to daga nan na sai kowa ya taho akwai wata mata ma nan an yi wani karatu nan mijinta ya jima da sakinta tun tuntun har ta gama idda illa miji abar samu sai ta ji a yi karatu wani malami ya yi karatu nan ya ce ai wannan suki bai ba sai ta kowa mijinta ta ce wallahi ta ta ji malam ya ce wallahi sakin nan bai ba ga ta dawo <laughs> wallahi malam a ga saboda ko ta ce wallahi sauran saki bai ba to wallahi wannan malami guda cikin malamai ɗari kaga bai iya zama hujja inda mutum ba sun shi hata ya kaso ya laɗe daga ita ba domin kasan wasu suna buɗar wata mazauɗa ya ka samu ya kusuwa ko da ke aka hita nan mutum ka laƙewa sai ya ce zan zai kurɗa ya shiga yi. zuma ina fatan mun gane magana to shi na imam shafi aka ce an samu ruwaya da rinshi da cewa sunuka wanda ake bugawa waɗannan da wa'annan abubuwa da aka buga saman tebur su ne shaɗaranci an samu ruwaya halaccinsu ya ce amma idan kana fi halwatin idan ya zama tuni na ya abu ne koyi shi ɗai idan aka ce halwa kamar iri yadda wasu kai cikin gidajen sai su bai wani suna wasa cikin gidajen shi ɗai Shi ne khalwa domin kalwa kalwa khalwa kuke yi da an samu ta wurin yan sufaye sai ga mutum ya ɗibi sati guda ya ce bai ganin kowa ya kashe waya ya fi halwa bautan Allah ɗaya da ya kama har salar jami'i bai towa shi yanki masu halwa akwai mai ɗaukar wata guda babu mai gani ne babu mai gama magana da shi illa iya iyaka abinci ina aka zuwa iza mai kuma bai magana da kowa sai bayan wata kuɗa. shi yanzu kuma halwa to su su ba suna yin haka wai dalilin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ka hanya aiko shi na rasulullahi yana zuwa kogon hira sai ya samu abincin kwana hudu kwana uku sati guda sai ya rika sai ya san wani kogon ya zama nai saboda abubuwan da aka cikin garin makka ba su ba ya shawa sai ya koma sai ya zama shi ai sanna mala'ika zai isko shi da ikra to kaga an ka dibi aikin da manzo Allah ya yi gabanin ayo mai wahayi an kai mishi tun sanda an kai an kai mai wahayi zuwa rasulullah ya kuma yi haka nan sannan yanzu ka so ce wai kan shige daki sati guda ba kai tuwa ba zuwa sallar dami tun saboda mi sallar dami wajibi ta ko a ce sunna ce mai ƙarfi. kaga wa inda musulunci yace ka shige daki ka ruhe baka zuwa sati guda don ka san kawa rayuwarka azaba da wannan sufa suka doka suna wa almajon tarbiya shine tarbiya za a wahala shi ka aje da ka yunwa sai mutum ya gigice ya ce komi Allah wallahi haddahu lakka sai an ci maka menene wanda kace Allah ne? idan ka yi wasuli ke komi Allah shi ne da mutum ya zuciya ta tabbara mai komi Allah to shi ke ne yanzu ya yi wasuli to irin wannan abin aka sa su halwa ke da to shi na malam ka magana ana ya ce wannan abin da za ka bugawa gidanka na wasannin za ka aja abin kai kai babu mai ganin kai ina kayan abin kaga shar'in da ya ba su ake shar'in na biyu kuma ya ce wa yushgil an wajibin bai shagaltar da kai wani abu wanda a wajibi gare ka ba wannan abin za ka tuwa kai wasa da shi bai shagaltar da kai da abin da a wajibin da Allah ya ɗora maka ya ce wala an salatin ko bai ɗauka hansa daga barin sallah in kana buga wa ta aikiran sallah kana zuwa ka sai kai alhalin suna so wannan wasannin ko an sallah ba su ajiyar zuwa sallah kuma ka kiyaye ka gani duk masu irin waɗannan wasannin da wahala ka ji an kiran sallah sun ajiye gaba ɗaya sun ke zuwa sallah fi waqtiha a cikin lokacin shari'a inda shi imamu ba su basu kenan game da halaccin yin wa'annan abubuwa ba tare an sa kuɗi ba sannan mutum ya abu ne ɓoye gida ne shi ɗi babu wani gani ne sannan ba su ɗauki hankalin mutum daga abin da wajibi a kai ne ba ba su hana mai yin sallah cikin lokaci to shi na aka ce halal da har yanzu ya kamata mutum da ya wannan da kyau ce wasu ilan nawawi an wa imamun nawawi tambaya malamin da ya riyar salihi abu zakariya yahya ibn sharaf an-nawawi yahya ibn sharaf an-nawawi an tambaye shi rahimahullah an al-la'ib bi game da wasa da wa'annan abin nan sunuka da sauransu Ya yace a haramun am ja'iz aka ce akramaka Allah shin haramun na ko halaka fa ajaba rahimahullah ta'ala imamu Nauyi sai karɓa ya Allah shi masa ya ce, kuwa haramun inda aksari ahli ilmi haramun ne akan a wajen mafi yawancin malamai da jagoci ne malamai sun sai akan cewa haramun ne wasa da wa'annan abubuwa ne. wasu ila aiban kuma an tambaye shi shi imamun Nauyi, Allah shi masa Allah ibi shar'anji hal ya juzu amla shin wa'annan abubuwan wasanni suna halatta ko ba su halatta wa hal ya asamu la'ibu biha amla mai yin wasar suna samun zunubi ko bai samun zunubi a jaba rahimahullah sai Allah shi masa rahama ya karɓa ya ce ya ce in fawata bihi salatun an waktifa in ana samun kucewa sala daga lokacinta aula iba biha ala iwadin ku yi wasa da ita akan ya bada wani abu sai ya biya kenan kayan ba nashi na ba sai ya biya sannan ya buga kuma kowa ya sani shi wanda zai kawo sunuka ya aje ko tabbata zai aje bai yiwa ka buga kyauta sai ka bada wani abu to sai ce in ya zan bai bada komi sallah ba ta kuce ma cikin cikin lokaci kuma ba ka bada kofi shi na malaki cewa ba huwa haramun indi ha haka ba ta faruwa su wannan haramun Wa illa in ko kyauta na aka bugawa sannan kuma sallah ba ta kuci maka ya ce fa makruhun inda shafi'i makruhi ne wuri imamu shafi'i kaji an sake dawo imamu shafi'i kuma ya ce makruhi na shi yasa duk da mutum kusan ya gyara waɗannan abubuwan ba su gyaruwa shi yasa kana ganin mutum wai yana da kuɗi yan kuɗi ne an cewa na kace haka sana'a sai ya ce so waɗannan kaya to ya aji wallahi ba ka sana'a duk mai zuwa ya ce so su nuka ya to ya aji ko ya to so ka ta business ya to ya aji wallahi bai da sana'a akwai sana'o'in da musulunci bai zira su ba akwai ba da rantis ɗin kasuwan kallo na kanawa kuka son american ko lagos film duk mai sana'a ta ba da bai bakar sana'a wallahi idan haramun na kuke kuma wallahi sana'a ba ta ɗorewa sa mata ido ɗaya haka aka riba ga no ana wa ana ajiyewa ko mutum ya ya aji sai ɗan farki kalilan shi kenan sai ga ta da wannan unguwa kuma wata shiya ya azab kuma sai ga kwana bi kuma saboda ba sana'a ƙwarai ta ubangiji Allah ya kawo to shi na malaki cewa wa haramun inda gairihi haramun na a wurin wani malami wanda ba imamu shafi'i ba wa hadha kalamun nawawi fi fatawihi wannan shine magana imamu nawawi a cikin fatawar wa dalilu ala taharimihi dalili akan haramcin wa'annan abubuwan wasa ala qawl aktharin akan magana mafi yawa daga cikin malamai fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah madaukakin sarki da yace hurrimat alaykumul Maitatu. an haramta muku cin motsi waddamu da kuma jini biyuka jini na yanka haramun na kuci walahmul khinzir kuma haramun na kuci na ma'alade ila qaulihi ta'ala har zuwa fadar Allah madaukakin sarki da ce wa an tastaqsimu bil azlam inda za ku nemi rabon arziki ta hanyar wato wargi da waɗannan abubuwan shi ne neman rabon arziki ne bayan nime rabona ta hanyar waɗannan kodajan to shi na malaki magana ya ce ƙala su sauri Allah shi masa rahama waki ibn jarrah da kuma waki ibn jarrah malin imamu shafi'i ke yace hiya shataranj su ne wa'annan abubuwan sunuka da abin nan table tennis da sauransu wa'annan ƙwallayen da kai ka bugo in buga suna Allah ka magana a nan wa an tastaqimu bil azlam malaka suna a akan yana yace wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali ibn abi talib Allah ya ƙara wata yadda ya ce a shaɗa mai maisir a ajin. su waɗannan kayan wasan na sunuka da sauransu caca ajamawa ce su larabawa ba su yi amma ajamawa suna yi wanda ba balagare ba ƙaƙen wata caca su kenan in ji sayid na ali radiyallahu anhu ya ce wa marra radiyallahu anhu ala ƙaumin na biha sayid na ali Allah ya ƙara masa yadda ya wuce wasu mutane suna buga waɗannan abubuwa suna wasa da su faƙala sai ce ma hita hadhihi tamathilul lati antum laha akifun menene waɗannan gumakan da ne kun dukufa akan su kuna nan kuna yi irin abinda annabin Allah Ibrahim ya ce mahaifi ne sauran masu bautar gumaka ya ce baba ma hita hadhihi tamathil lati antum laha akifun me waɗannan gumaka butun butumin da annan kuna kuka dukufa kuna bauta musu shi ma sai ce musu hakan dai guda musu munin abin da suke yi sai na aliyar ce mai ‘yan cata ma masu yi lullafi an tun laha a cikin menene waɗannan gumakan da kuke kuka kufa a kansu kuna bauta musu yace li'anna yace li'an ya musu hadukun jamran ya ce wallahi ɗayanku ya jimƙe garwashin wuta hatta yi tafiya har sai naman jiki ne ya kashe garwashin khairun lahu ya yi alheri gare shi min an yi masa bisa ga ya shahi waɗanda takardun ko ɗanan ƙwallon da aka buga wani in buga shi ya buga in ji sayi na zai lahu abu kaga aƙallu shi a ce na abu haramun ne a ce abin za a cewa ka ɗauki garwashin wuta sai ya mutu ga hannunka duk zahin da annan ka shaƙi dahi sai ya mutu da hannunka ya yi alheri bisa ka to kana wasa da wa'annan karta ko lido ko wa'annan ƙwallayen sauran ta ji abin da ya gaya musu alaikum musala sun dawo eh ga waya aka yi eh eh duk gudana duk hukuncin su ne shi gaban zamani na an ka samu na mai gidan rijiya duk waɗannan jam-jam da duk sun dawo ga waya da sai an yi wata wahala na an ɗauko gilas an aji an ɗauko wani katako an haɗa an aji ana na ana bugawa to yanzu an bari yanzu ga waya ai kana ganin duk wanda ya shaƙu da wannan abu kullum. waya ce bai yadda ya zo da waya ba sau caji sannan ya shiga cikin abin da idman gigita son abu inda duk bai ba shi yi ba hankali ne bai kwanci shi ya ma idman yadda ka san masu shan taba suna yi akwai abin da kuma idman wanda kamar ka auru abin ya aure ka in abu ya aure mutum shi ya ma idman wanda duk ko ana ruwan sama ko ana mice ka sai kai to shi ya ba idman kaga in kariba za ka ga irin wannan ya shiga cikin da yawa daga cikin matasa in ba abin su kai ba su bai kwanci Allah ka ba mu ikon gane sun makara sanar sayi na wallahi ligairi ha za ba don wannan an ka halice ku ba to ku zama kuna ɓata lokacin ku wallahi sai da ya rantse musu Allah ya ce wallahi ligairi hada kuliftum domin wani aiki wanda ba wanga an kalace ku ma'ana ba don wanga aiki an kalace ku ba kenan wanga bai cikin tsarin abin da aka kawo ku duniya saboda shi ku bari in kuna bari sun maƙala aidan sannan wa ƙala aidan shi sayyidina zai lawa na ce sahibu shataranji aka zabun nasi ya ce mai wannan harkar wasannin ya yi kowa ƙarya cikin mutane ya ƙulu a haduhu. ɗayan suna cewa ƙataltu na kashe wa ma ƙasala kuma bai kashe kowa wa mata sai ce ai kaza na kashe kaza wani kaza ya mutu alhali kuma bai mutu ba shi ne ya ka waɗi kaza na kaga wannan ya yi kama da ƙonar dara ɗiyan lido sai na alika wagga magana wa kadi ba kuma ga shekara dubu da wani abu illa iyaka abubuwan da aka canzawa yanayin zamani mu yanzu na in muka in ka ce wani za ka iske ana yin wata wadda ba irin taka ba in ka tsara gaba ka ce cikin duniya cikin tura ka iske ana yin wadda ba irin taka ba in taka local taka za ka iske wata ita ko zamani ta an kai shi na sai mutum ya ce ai na kashe wani ai na kashe kaza alhali ba kashe kowa masu darasa na ga ce kashe min shi can sai ga an ɗauka an bige tam kashe min shi nan alhali ba a kashe kowa ba ƙarya ɗaya ta da ka wa musulmi don wanda adda aikin yi da bai kamata yana ɓata lokacin yau jami'a abubuwa su kuma matasa yanzu da annan jami'a an rufe jami'a kowa ya dawo gida kowa gani ya ƙi da waya yana nan ya kafa mata ido ya tsura mata ido yana yin wanga gem da wani gem ya shigo sabo kulab na kwallo a cikin waya ta suna bugawa shi ɗai ka bugawa shi ka sawar sai ya buga kuma wanga ya buga sai ka kasa gane shi wani shi wani tim yake cikinsu ni har yanzu ga na kasa gano shin kakana suke su aje tim biyu na buga kwallo kuma shi na ka awon gansu da kai ɗai zuma ina fata sun gane magana har ka abin da ɗaita wannan lokaci ɗaita, amma an ba shi ba kai addawai kai kai cikin ɗaki kana bugawa kuma ya an ka kai kuwa kai ɗai, kuma duk yan ƙwallon ga da gani waɗanda shi gani duka na abin ga ɗaina, khayal ɗaina ba hakika ba kai na ka operation din suna ka shi ka sawon ga shi gudu ya ka da gudu kai ka sawon mai shi a aina eh <laughs> an ga aikon abin ne shi aikon computerizing ne shi eh in ehem sai kuna yi tare kaga an zamani ya shigo ana fa ɗauke mutane hankali yasuddukum an zikrillahi wa anis Sala. coins ga waya na bitcoin komi wannan ku sami alamar tambaya nan gaba zai bayanin. don ni an yi bayanan da gaskiya hanyar zuka kaina bai kama ba gaskiya don akwai malamin da ya ce bai umalai sa'in ka shek abubakar eh, muktar abubakar yula ya ce haramun amma na ji wasu malamai zamani suna cewa mutum na zama cikin ɗaki ya samu kuɗi in ya samu kuɗi ya ɗauki nauyin gidansu da sauransu suna rahina shi na abin da to almuhim dai to mm Mhm. kuma ya tabbata haka nan ya riga ya tsaya daidai hmm. kuma ba a tsarin nan gaba samun matsala ko dan yanzu kaga fire network fire mm hmm. hmm. eh. eh. eh. chicken Hmm. to almuhim dai almuhim dai shi musulmi ko shi kahin ya shiga abu a tsaye takatsantsan ya samu mahita kada ya yi abin da a haramun gare shi ko ba gaskiya ba domin kun ga ka'idar kasuwanci inda kuɗi za ka sa na hukun sai wani kasuwanci za a yi sannan ana faɗuwa kuma ana cin riba a ƙa'idar kasuwancin musulunci ke sannan bayan haka nan haramun na ka sa duki ga sana’ad da a musulunci ba ta inganta ba sannan sai ka san da wana ka kai da wana haka kasuwanci wanda in ka ta haɓa kuɗinka sannan bayan haka nan ƙa'idar kasuwanci in an kai kasuwanci an haga masu yan ajiye kuɗi an ba ka riƙe ga hannunka sannan a raba riba sannan in kuma sake za ya kuma sake sawa wannan duk malamin fiqh sun yi wanga bayani sayyidina Usman radiyallahu anhu in zai ba kuɗi kai kasuwan sai ta so shi duk sana'ar da aka wance ku da ita bai da bai bai da kuɗi ne duk sana'ar sai an haute ku da kuɗi ne shi ce bai da da wannan ba kai na arama kuɗi na kai kasuwanci kai da ka haute jirgin ruwa da kuɗi na sannan na biyu duk suna za a yi a so abu mai rai abu mai rai za a so da kudi ce a ya sa doka shi bai yadda ba kenan ba a cinikin dabba a so dabba da kudi bai yadda ba ba a cinikin bayi da kudi ne bai yadda ba ba a cikin tsuntsaye duk abin da an da rai shi a zai sa makayar lokacin zai ba kudi shi shi yadda wannan ra'ayi to amma yanzu kun tuwo ana ɗai ciniki sama iska haka to na'am an faɗa wa mutum ya sani hmm. Hmm. Eh. kuma shina yiwa Mm. an waɗi kuma tashi eh kayan mutum ya ci riba eh eh eh Hmm. a gani ko? kaga matsala ke ƙwarai hmm. da gaske ƙwarai su yanzu kaga mutumin da ya ba da kuɗi ne an ka ce an kai wannan sana'a an ka ba da bashi da ruwa kaga riba da an ka ba tare tare haramun na ka ci shi da ruwa su ka gani shi kenan ka ce. su Allah ya ya ce wa ƙala abin musa eh to ku bari sai mu tsaya daga magana Abu Musa Ash'ari da kusan sallah yace wa qala Abu Musa eh ku bari mu tsaya nan tunda dai nan wurin wurin kun inda ya kamata mu kwana ke Allah ubangiji ba mu ikon gane shi musulmi dai ya zura ido ga abin da bai da matsala ga rayuwa sai domin wallahi idan mutum na wani sabga ta neman kuɗi ba na halatta ba to ko ya samu akwai kalubale ba don wallahi ba zai tsira gaban Allah ba Allah sai ya tambaye ka wasa ka tafi wannan haraka don me da ka shiga haka bai kamata mutum shiga wuke ne za ka diba bi a hukunci shari'a cikin al'amarin ka in ta yadda ka shiga ka shiga in ba ta yadda ba kai hankuri ka nemi wata hanya wata halatta ta hanyoyin suna da yawa amma yanzu mutane kowa sun yake samu kuɗi da yawa kuma bai wahala ba wannan ba bai da kyau to Allah ya samu da hmm na'am Na to na'am Na eh eh, eh. shinkafa na eh na sai eh, na gane eh mm mm mm mm mm mm Hmm. to dawa shi babu ihtikari an kace ihtikari aje abu da niyyar sai ya tsara mutum sai suwa to malamai sai mai kaidi sun kace da sharadin iya zan ba a tuwa daga nesa a tuwa a kwashe a tsaye muku da shi eh a tuwa daga nesa a kwashe muku kuma yadda aka kwashin kafa yanzu to ya halatta kuma su kudin ku sai su aje su aje mutanen su saboda in sun kaje mutanen su dai da za a yi a ce sai an ce wani wuri a ɗauko a sai suwa muku a kawo muku to gwamma a ce na ku suna da shi su yi suwa muku suka ce akwai halaccin haka ga masu kuɗi su sai su aji don su sai suwa mutanen su in bukata ta su sun ka ce wannan ya halatta kuma sassauta e ai dole ya sauki a yi sunari na na <laughs> yanzu mi yanzu in in kana saurare yanzu me yasa buhun dangote Abuja ya yi kuɗi bisa ga nan na argungu eh saboda ba gudana ba yanzu an ka ce mu argungu sai mun ce Abuja mun so shi mu ma ya za su suka ci ne yanzu haka nan mu za mu ci shi ba gudana ba to kaga shi yasa aka bada damar mutanen da annan su saye su aji don mutanen su da annan in bukatar ta yi su saye suwa amma su yi kuma mutane sauki don dama bakin nihin da akwai ciki shi yasa shari'a ta haramta abin wanda shi dama sun yake sai an matsu ana wayo wayo sai shi suwa yana yanga A cikin sai sai ce ya rufe ya fasa kuwa ta yace <laughs> ubangiji Allah ya sauka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh